radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mu koma noma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da shin shirin nan na ko san da ke leƙon muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 20 ga watan Disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 6 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan Disamban shekara ta 1935. Sheikh Izzuddin Kassam matagun gwagwarmaya da turawan Ingila 'yan mulkin mallaka a Falasɗinu ya shahada. Kassam ya fara karatu a ƙasar Siriya sannan kuma ya kammala karatunsa na addini a jami'ar Azhar ta Masar. bayan ya dawo palestino ya fara gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka na ingila waɗanda suka fara kawo yahudawa a cikin palestino daga ƙasashen duniya daban-daban suna tattara su da nufin kafa ƙasar yahudawa a cikin palestino izuddin kasam ya fara gwagwarmaya sa shekara ta 1930 amma a shekara ta 1935 a wani makirce da aka kulla masa yahudawa sun kashe shi inda ya shahada. masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata rana irin ta yau 20 ga watan disamban shekara ta 1951 kasar oman ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka kuma da ranar tana a matsayin ranar hutu a kasar baki daya kasar oman dai mai tsohon tarihi ta koma karkashin dolar usmaniya ne shekaru kaɗan bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. daga baya mabiya mazhabar ibadiyya ta khawarijawa sun yi bore kuma sun kwace iko da kasar sa kuma kwashe tsawon lokaci suna iko da kasar turawan ingila sun mame kasar oman ne a shekara ta 1901 da ƙarshe dai ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1951 tun daga wannan lokacin da ya kasar oman tana bin tsarin sarauta ne inda sarki yake a matsayin babban mukami a kasar duk da cewa dai akwai bangaren zartarwa na majalisar ministoci karkashin jagorancin firaminista wanda majalisar dokokin kasar take zaben sa kasar oman tana da tsari na siyasa tsaka-tsaki inda take dasawa da kowane bangare da kasashen larabawa da musulmi da ma sauran kasashen duniya kamar da kuma ba ta sanya kanta a cikin dukkanin rikice-rikice na kasashen yankin gabas ta tsakiya kasar oman tana fadin kasa kilomita murabba'i biyu kuma tana bakin tekun india kamar da kuma tana makwabtaka da kasashen saudiya yaman da kuma haɗaɗɗe daular larabawa sannan tana bin tsarin mulki na sarauta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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin namuna na wannan lokacin to shirin shirshiren da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga muhimman kanan labaran shugaban kungiyar hamas zai je kasar masar yau laraba domin tattaunawa kan batun tsage ta wuta a zirin gaza al'ummar jamhuriyar demokradiyyar congo na kada kura a babban zaben kasar a yau laraba kasar yemen ta gargaɗi kawancen kasashen yammacin duniya domin kare jiragen ruwan 'yan kasuwa da ke zuwa isra'ila to yanzu ga cikakkun labaran a yau laraba ne ake sa ran shugaban ofishin siyasa na kungiyar hamas ismail hani zai shi kasar masar domin tattaunawa kan batun tsagita wuta a zirin gaza da kuma musayar fursunoni da isra'ila kamar yadda wata majiya daga kungiyar ta bayyana a ranar talata majiyar ta shida wa kamfanin lancin labarai na ap cewa haniye wanda ke zaune a qatar zai jagoranci wata babbar tawaga ta hamas zuwa masar inda zai tattauna da shugaban hukumar leƙen asirin masar abbas kamal kan batun wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin isra'ila ke ci gaba da kai munanan har-har a zirin gaza tun ranar litinin aka tsara kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai yi zaman kada ƙuri'ar neman ta wuta cikin gaggawa a gaza sai dai aka ɗage ƙuri'ar har zuwa ranar talata kafin a sake ɗagewa zuwa yau laraba a jamhuriyar demokradiyyar kongo yau ne aka fara kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar kusan masu jefa ƙuri'a miliyan hudu daga cikin jama'ar ƙasar kusan miliyan ɗari. ake sa ran za su kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa game da na 'yan majalisar dokoki kansiloli sai kuma a karan farko mashawarta na ƙananan hukumomi shugaban ƙasar mai barin gado felix sisekedi na neman wa'adi na biyu na shekaru biyar a gaban 'yan takara sha takwas ciki har da mace guda an tanadi rumfunan zaɓe kusan dubu saba'in da biyar a wannan ƙasa ta tsakiyar afirka akwai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na cikin gida da dama da ke sanya ido a zaben To labaran duniyar na fita muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Ministan tsaron kasar Yemen ya yi Allah wadda da yunkurin Amurka na kafa rundunar sojan ruwa ta a tekun Bahar Rum domin kare jiragen ruwan 'yan kasuwa da ke zuwa Isra'ila. Menjo zanar Muhammad Al-Atifi ya gargaɗi kawancen kasashen yammacin duniya cewa duk wani hari akan kasar Yemen zai haifar da mummunan sakamako. Menjo zanar Al-Atifi ya ce sun tanadi kayan aikin soji waɗanda za su iya nusar da jirgin ruwan yakin ƙasashen rundunar sojin yemen za ta mayar da tekun bahar rum ya zama makafarta na ƙawancen idan har ƙawancen ya yanke shawarar ɗaukar wani mataki kan ƙasar yemen in ji shi don da farko dai a ranar litinin sakataren tsaron amurka lord austin ya sanar da kafa ƙawancen da ya haɗa da ƙasashen bahrain canada faransa italiya netherlands norway seychelles spain da kuma burtaniya don yin sintiri a tekun bahar maliya a matsayin martani ga hararen yemen kan jirgin ruwan da ke zuwa yankunan da isra'ila ta mamaye a matsayin goyon bayan kungiyoyin gwagwarmayar falastinawa da ke yaƙi da isra'ila a hajjirin gaza ministan tsaron jamus boris pistorius ya fara wata ziyara a nijar inda tuni ya fara tattaunawa da jagororin gwamnatin mulkin sojin kasar da suka kifar da gwamnatin muhammad bazum yayin ganawa da takwarar aikinsa janar salifu modi bangarorin sun yi bitar inda aka kwana a game da hulɗar tsaro da ta haɗa ƙasashen biyu tun bayan juya mulkin ranar 26 ga watan yuli mr pretorius dai shine ministan jamus na farko da ya ziyarci niger tun bayan juya mulkin da aka yi kuma sun taɓa batutuwa da dama musamman ma dai halin da ƙasar ke ciki sai dai ba wani bayani da aka ji daga bangarorin ko sojojin ƙasar ta jamus za su ci gaba da zama a niger ko kuma za su fice ne kamar yadda sojojin faransa suka yi bayan juyin mulkin To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na mukoma noma. Mukoma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wani shiri na gwamnatin kano na ɗaukar malaman gona waɗanda suke baiwa manoma shawarwari akan yadda za su kyautata sana'arsu ta na doke tsohon ciniki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin jihar kano ta sanar da shirinta na ɗaukar ma'aikata malaman gona waɗanda suke bai manoma shawarwari kan yadda za su inganta sana'arsu sanarwar dai da gwamnatin kano ɗin ta yi ta hanyar hukumar nan ne ta aikin gona da kuma raya karkara ksadp a takaice da ta ce za ta ɗauki ma'aikata dubu ɗaya. domin yin wannan aiki sakataren zartarwa na wannan hukumar faruk kurawa shine ya sanar da haka a wani taro da kungiyar nan mai kula da harkar noma ta sasakawa Afirka association ta yi a kano malam kurawa ya faɗi cewa lokacin da wannan gwamnatin ta kama aiki a ranar 29 ga watan mayu ta ga cewa da akwai bukata a farfado da wasu ayyuka wasu fagage da suka hada da kiwon lafiya koyarwa a makarantu da kuma aikin malaman gona kurawa ya ce lokacin da na fara aiki adadin malaman gona bai wuce dubu 1200 ba wanda kuma duk da haka shine mafi yawa da ake da shi a cikin wata jiha guda ɗaya a faɗin najeriya don haka za mu ɗauki adadin na malaman gona da yawa za a mai da su su zama biyar. abinda gwamnatin ta jihar kano take son cimmawa ta wannan hanyar shine samarwa da kowaɗanne manoma 500 malamin gona guda ɗaya da ba su shawarwarin da suke bukata aikin da aka san malaman gona suna yi tun da wuri a arewacin najeriya da ma faɗin ƙasar shine su rika kaiwa manoma ziyara har gonarsu suna faɗa musu abubuwan da ya kamata su yi da waɗanda bai kamata su yi ba hakanan kuma suna kai musu wasu kayan aiki da gwamnati ta yi tanadi shakka babu idan har za a dawo da wannan aiki to zai taimaka matuƙa wajen bunƙasa harkar noma a jihar ta kano musamman ma dai a wannan lokacin da harkar noma take fuskantar ƙalubale mai yawan gaske. kowace kungiya ce sassakawa africa association wacce ta hada taron da aka yi a kano ita dai wannan kungiyar tana aiki ne a fagen ba da shawarwari ga manoma akan aikin gona a cikin kasashe da dama na afirka daga cikinsu da akwai habasha mali nigeria da uganda shawarin da kungiyar take baiwa kananan manoma suna mayar da hankali ne akan yadda manoma za su ƙara yawan kudaden shigarsu ta hanyar yawan abincin da suke nomawa hakanan kuma hanyoyin tallata amfanin gonar da suka noma dama dai taken wannan kungiyar tun kafuwarta shine tafiya ka kafaɗa da ka kafaɗa tare da manoma an kafa wannan kungiyar ne dai a karnin da ya wuce a cikin gomiya ta 70 da 80 a wancan lokacin kasashe da dama na nahiyar afirka sun fuskanci yunwa da karancin abinci musamman ma dai wanda ya fi shara shine yunwar da aka yi a kasar habasha ta kuwa samo sunanta ne ita wannan kungiyar kenan daga wani hamshakin dan kasuwa kuma dan siyasa kasar japan mai suna roichi sasakawa wanda a wancan lokacin da matsalar ta faru ta yunwa ta girgiza shi don haka ya yi tunanin lalubo hanyoyin da za a warware wannan matsala sai ya tuntubi wasu fitattun mutane a amurka musamman mara tsohon shugaban ƙasar ta amurka jimmy carter da kuma norman bolaug wanda aka baiwa kyautar nobel ɗan ƙasar india kenan saboda rawar ya taka a fagen aikin gona a ƙarshe bayan shawarwari aka kai ga yi wa wannan ƙungiyar jissa a geneva a shekara ta 1986 wacce aikinta shine shawarwari ga manoma akan yadda za su bunƙasa sana'ar tasu da samarwa nahiyar afirka abinci wadatacce to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukan na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To shirin mu koma noma kenan yanzu kuma za mu kai ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gaci muku abbas iran najad ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma za su ji daɗin shirin. کشیده خدا با تو همه نقاشیامو پر از زیبایی ممتد کشیده من اون جایی زمین خوردم که دیدم رو موهات سایه پیری نشسته دو تا دستای گرم و مهربونت تو اوج آرزوهات پینه بسته من برام دستات هنوز یه جون پناهه تو آوار مصیبت های سنگین دعات روشنترین فانوس راهه غلط نباشه دعا کن ازت ممنونم و میخوام بدون تو رو دوست داشتم و دارم همیشه تموم واجه ها رو که بگردم برام هیچی مثل مادر نمیشه an gaishe ka Abbas Iran Najad a cikin wannan waka da kai rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. بکش savoge a unas dilemo voglias dilemo از اون رو از اینجا تا به کرمون سه گداره گداره masu mu da haka ne muka kawo ƙarshen jerin shekar namu na wannan lokacin amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. shugaban kungiyar hamas zai je kasar masar yau laraba domin tattaunawa kan batun tsage ta wuta a zirin gaza al'ummar jamhuriyar demokradiyyar congo na kada kuri'a a babban zaben kasar a yau laraba kasar yemen ta gargadi kawancen kasashen yammacin duniya domin kare jiragen ruwan 'yan kasuwa da ke zuwa isra'ila to ina kuma da wani neman makawo karshen gaba shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a gadas da na kasance da ku a daidai wannan lokaci ke cewa mu ne lafiya Thank you.